Yanayin na daidaituwa sai dai wasu ƙananan matsaloli da aka gano da magajin gari ya ambatu. game da satar dabbobi matsalar zirga-zirga kan hanyoyi komi na gudana bisa fargaba kanin airu da inates yanki ne gaskiya mai haɗari masu fashi da makami a kodayaushe suna tafka ta'asa kan mutane da masu kai da kawo amma muna da imani mafita muna cikin yunkurin farfaɗo da tsaro tare da shirin tsaro da za su fara aiki matsala a nan ita ce ta rashin sintiri na soja da kuma rashin tsaro kan iyakoki da Mali. Ganar gaskiya muna kasance a cikin haɗari har yanzu ba a samu dakaru ba da za su dafa ma jami'an tsaro da muke da su a nan. Yaya halin abincin dabbobi a jihar Taku? Gaskiya ruwan sama an same su yadda ya kamata akwai cinciran don dabbobi daga bangaren Nijar domin matsalar tsaro ba ta ba da dama ba ga makiyaya su kai ga waɗannan filayen ciyayi. Akwai wurare da ke cikin rashin tsaro. Mutane sun fi kusanto wuraren da ke da tsaro bangaren inatesi da kuma airu amma yankunan da aka tabbatar da ciyayi ba su sami ziyarar makiyaya ba kenan suna kusanto gonaki tare da matsalar yanzu kai da kawan makiyaya wuraren gonaki hadari ne amma muna duba lamarin a matsayinmu na magabata na tabbatar da zaman jituwa tsakanin makiyaya da manoma kuma muna mayar da martani ga duk wani labari da muka samu